da kanki hakan ya sanya ji na son ki na biyu a duk lokacin da kika ji son wani to yi muzaki adana sunan shi a cikin ɗaya daga cikin kogunan da ke a cikin zuciyarki domin kuwa ita soyayya ta kan iya raunata a kowane lokaci amma shi kogon zuciya yakan kasance tare da ajiyar da aka yi a cikin shi na har abada ina fatan zan kasance ni ne wanda zaki adana a maɓoya mafi sirrin soyayya da masoyi ina son ki na uku sau da yawan lokaci idanuwa sukan yi kishi da zuciyata kin kuwa san menene dalili saboda a koyaushe ke ce abu mafi kusanci da zuciyar tawa su kuma idanuwa kin kasance mai nesa da su ina son ki saboda zuciya ɗaya na hudu na kasance mabocin soyayya zuciyata ma ta gaskata lokaci ne shudewa soyayya da ke na karuwa cikin zuciya a lokacin da yake cikin farin ciki kyakkyawar fuskar ki na yana da murmushi mai taushi da tausasa zuciyar magucin kallanta ke ce wadda nake so a cikin zuciyata babu wata da za ta iya canza matsayinki a wajena ina kaunar ki na biyar so tamkar rayuwa ne ba koyaushe yake zama a mafi sauki ba haka kuma ba a kodayaushe yake wanzar da farin ciki ba to amma menene zai sa matukar muna da rai da lafiya za mu yanke alakar soyayya tsakanin har zuwa yau babu kamar ki a cikin zuciyata domin ko jin a kullum na rubanya adadin soyayyar da nake miki a kowane dare ko safiya kada ki rabu da ni dan Allah domin kuwa zai iya sanyawa na zama mutum mai rauni a rayuwata na shida so tamkar kurɓar ruwan shayi yake mai tsananin zafi a karan farko za kasance cikin shaukin bege shi wanda daga bisani kuma zai kona maka harshe na tsawon lokaci da za ka shafi kana yin jinyar shi na bakwai soyayyar da nake yi miki tamkar tafiya ce mai nisa da na fara yin ta wadda ba ta da lokaci ne yake har abada na san burina zai cika matukar yana tare da ke domin kuwa dukkanin buri na yanzu sai wuce na samun ki a matsayin ta uwar 'ya'yana ba ina son ki fiye da gol ko kuɗi na takwas kar ki fada wa kowa kalaman sirrin bude soyayyar da kawancin da ke tsakanin domin kuwa a duk lokacin da kika fice waɗannan kalaman sirri ga wani wato ina son ka hakan na nuni da cewa zai amfani da shi wajen bude mana akwatin soyayyar mu ta sirri wanda hakan zai ba shi damar yi mana gagarumar sata har ya isa biyar raba da ke har abada ina son ki na tara na yi shiri tare da niyyar turo muke dukkanin soyayyata amma sai dai wanda zan turo da sabon nawa gari ta hannun shi ya bayyana hakan a matsayin wani babban abu zai gagari bil adama ɗauka amma kar da ki manta da zan zo nan ba ya daɗewa ba domin ki tabbatar da abin da nake faɗa gaskiya ne dama an ci zuwa da kai ya fi sabo ki huta lafiya farin ciki na ina son ki na goma ina neman wata kalma wadda babu wanda ya santa ina neman wata kalma da zan furta miki cewa ta daban ce kyakkyawa ce sun zarta sauran mata zuciyata da take ba za su taɓa rabuwa ba har abada ina son ki na goma sha ɗaya so ne abin da ya dunkula zuciyoyinmu waje guda har maka tsinci kanmu a cikin soyayya ina fatan ba za ki bari wani ɗan ƙaramin abu ya zo iya raba tsakanin mu ba ina son ki ke tamkar gishiri ce cikin zuciyata idan na rasa ki zan iya rayuwa ne da babu armashi a cikin ta ki huta lafiya ta na sha biyu da akwai wasu tarin tsuntsaye da suke wuni suna tattauna batutuwa kan irin matsayin da na baki a zuciyata zan su ki irin abubuwan da suke cewa domin kuwa a lokacin ne zaki tabbatar da irin san da nake yi miki ina son ki na sha da akwai miliyan furanni a cikin lambun masoya a wannan duniya da a ce zan tsinko kowanne fure na baki shi a hannu, hakan bai sai bayyana adadin yadda nake son ki ba ke ce murmushi na kuma ke ce farin ciki na ina son yi. na sha hudu ni kabir muhammad da akwai wasu lokuta da nake zubar da hawaye saboda na san zaki ce saboda da akwai wani lokaci da yake zuwa na ji tamkar na yi mai kai na tashi sama kin kuwa san duk saboda ne saboda motsawar sai a cikin zuciyarta da tsantar kaina cikin matsanancin a duk lokacin da na dinga ko na tuna ina fatan zaki amince mu rayu tare har abada ina son ki na sha biyar a duk lokacin da dare yayi ki daga kanki sama ki kalli sararin samaniya za ki ga wani tauraro yana saukowa zuwa gare ki kada ki yi mamakin me yasa haka ya faru yadda da hakan zai yi faruwa a zahiri domin kuwa ni ma na hakan har ta kai ga na sani na sha shida a lokacin da na samu soyayya sai na ji tamkani ne na kowa sa a duniya a dukkan sanda na rinza idanuwa na sai na hango ni tare da ke muna tafiya a bisa gajimare idan na kwanta bacci sai ne karshe mun zama ta da miji ina son ki tare san kasancewa tare da ke har abada ki huta lafiya yake masoyiyata na sha bakwai mu cike take da taurari masu haske da ke haske duniya a cikin kowane dare amma haske mafi haska ga fuska ya yi duhun zuciya na gani shi a cikin idanuwanki ki kula min da kanki ina son ki yake masoyiyata na sha takwas furanni na furta kalmomin yabo a kanki a duk lokacin da na shiga lambu zai ɗauki da korama gami da korayen ciyayi da bishiyoyi masu dauke da tsuntsaye sukan raira baitukan yabo a gare ki cikin harshe da zuciya ce kawai ke iya fahimtarsa ina son ki yake masoyiyata na sha tara a mafarki da kuma cikin zuciya babu abin da ba zai iya faruwa ba ina son ki sosai hakan ya sanya nake ji tamkar ba zan iya rayuwa ba idan ba ta da ke ba ba na fatan na rasa ki a rayuwata domin kuwa duk lokacin da na rasa ki na tabbatar da rayuwata za ta shiga gare ina son ki kuma ba zan taba canzawa akan hakan ba na shirin masoyiya ta halimatu sadiya shin wani ya taba sanar da ke cewa murmushin ki abin so ne sannan kuma duk lokacin da kike yin murmushi yakan mayar da fuskar ki tamkar wata fitila mai haske ki kyakkyawa ce hakan ya sanya kwalwata ta zana ni kikkiawa fuskar ki cikin zuciyata wacce ta zama abar nazarta a gare ni a duk lokacin da nake zaune ni daya a cikin kadaici a dare ko safiya ke ce abar suna na 21 a duk lokacin da na zauna ina yin nazari a dangane da soyayyar sai ne hasashen cewa dama ce fuka-fukai za su bayyana cikin jikina da na nausa da ke zuwa kayatacciyar fadar da ke can babban birnin masoya na sabuwar duniyar mu domin sadaki da kujera alfarma ta mukamin sarauniyar 'yan matan duniya da nardi da baki shin halima kin kwalibir cewa ina nema na zama zautacce cikin soyayyar ki na rutse a cikin sanki ce da ba zan yi fita ba soyayyar mu ta da banci a cikin wannan duniya ta mu da muke ciki soyayyar mu ta zama tamkar wani rubutaccen labari wanda masoya za su shekara suna nazari a kanta fata na da yi mafarki na zama gaskiya dangane da ke na ashirin da biyu tsuntsaye na bukatar fukafukai domin tashi kifi na bukatar ruwa domin yayi rayuwa ni kuma ina bukatar ka domin na yi rayuwar farin ciki ina son ka ya masoyina na ashirin da uku ina son jin ka a kusa da ni m kabir ta yadda numfashi na da naka za su gauraya zan ke jiyo sautin bugun zuciyoyinmu ke fita a tare mu kasance a tare har abada ina son ka masoyina na ashirin da hudu a kullum kwanta bacci nakan yi farkin ka zama uban ƴaƴana ni kuma na zama mata gare ka sai dai na san iya mafarki na ba zai wadatar da ni ba a bisa kulawar da nake tunanin samu daga wajen ka, saboda haka nake fatan mafarki na ya zama gaskiya wata rana ina son ka na ashirin da biyar, ina son ka zan kuma ci gaba da son ka tun daga fitowar rana har zuwa faduwarta a cikin kowace rana har abada ka huta lafiya na ashirin da shida ina fatan ta fahimci manufata ina fatan ta gane nufina a kanka zan rayu ne cikin sonka har zuwa ranar ƙarshe saboda kai ba saurayi ne kawai ba a wajena ka zama ruhina sonka na yawo ne a cikin jinin da ke gudana a cikin jikina ina sonka na ma'aurata don ma'aurata maza da mata na shirin da bakwai ba zan iya misalta adadin yadda san ke ke linkawa zuciyata ba a cikin kowace rana ina son ki matata babu wani abinci da yake yi min daɗi a baki na matukar baki ga ta girka shi ina nan tafi zuwa gare ki da shirin zuwa cin abincin ki mai daɗi ki kula min da kanki ya ke bar ƙaunata na shirin na takwas matata war yana. nakan yi kewarki sosai a dukkan lokacin da na duba a gefe na gwangon ki ba kamar kullum in ka yana zaune a cikin tunaninki zuciyata na cike da kewarki zan samu sassauci ne kawai idan na ji ki a kusa da ni ki kula min da kaiki har zuwa lokacin da zan dawo ki ta dawo hannuna ina son ki yaki a barkaunata na 29 na fito wajen aiki hakan na nufin mun yi nisa da juna kenan amma ina son ki san da cewa a duk inda nake a duk inda na shiga ba zan rabu da tunanin ki a matsayin ki na matata da nake matukar so da kaunawa ina nan tafi a hanya zuwa ga ki ki kasance mai tana cewa ba ni da kamar ki ina son ki yake ban ta Na talatin, yan Kabir Muhammad, hasken idaniyata, annurin raina, mijina, uban ‘ya'yana, tabbas samun miji irin ka shine abun da mata da yawa suke fata, saboda kyawawan halayen ka. Na same ka, hakan ya sanya nake jin tamkar na fi kowace mace sa'a a duniya. Ina fatan dawowarka gida lafiya mijina, abun alfahari na. Kai ne nake gani nake a zuciyata mijina na talatin da ɗaya ina fatan kana nan lafiya mijina ina nan zaune cikin gida amma zuciyata tana nan tare da kai kai ne kawai nake gani na ji sanyi a cikinta ina nan ina jiran dawowarka gida lafiya ina son ka ka kula min da kanka na talatin da biyu ina musanta cewa ina masanantawa soyayyar amma zuciyata ta tabbatar da haka lokacin na wucewa soyayyar ki na karuwa cikin zuciyata kina da tattausan murmushi kin kasance ma wuciyar kyakkyawa fuska ina mai tabbatar miki da cewa babu wata da za ta iya amai gurbin a cikin zuciyata ki huta lafiya ya ke abar na ta farin ciki baya samuwa sai da sadaukarwa soyayya duk wata mu'amala a tsakanin mutane matukar za a iya yin ta yau da kullum to lalle ne a gamu da ciwonta sannan kuma a gamu da waraka wata rana kwatankwacin soya da ita ma ake gamuwa da hakan a cikinta tabbas farin ciki baya samu masu sai da sadaukarwa zubar da hawaye game da soyayya lallai ne domin ranar da za ka ga soyayyanka cikin wani yanayi mara daɗi kuma baka iya magance shi ba lallai dole ka yi hawaye babu yadda za yi ka yi soyayya ba tare da ka zubar da hawaye ba matukar dai soyayyar ta gaskiya ce domin kuwa rayuwa tana tattare da abubuwa biyu ne bagin ciki da wani ciki don wata rana an sha zuma to wata rana fa madaci ake sha kada ku manta da yin subscribe na channel mu a YouTube muryar Hausa 24 TV ko kuma ku biyo ma shafin mu na gizo a www.muryarhausa24.com.ng domin samun wasu mun gode.